Mafalkin Yesuhu Sunan Yakub kuma Isra'ila ne, yana da ’ya'ya goma sha biyu, ɗansa wanda yake ji Yesuhu ne ɗan fari na matarsa Rahila. Yakub ya bayi Suhu wata babbar riga don ya nuna yana ƙaunarsa. Sauran ‘yan uwansa suka ji kishi ƙwarai da gaske, wani dare ya yi maholki. Cikin wannan hoto za ku gani Yusufu yana bayyana mafarkinsa ga ‘yan uwansa. Ga abin da ya ce, Ku saurari mafarkina, muna cikin gona mu duka garin yin girman alkama, ga damen alkama ta ya tahi tsaye, sauran naku don muna suka zo kewaye da shi suka tsaya gabansa suka duka masa. ‘Yan uwansa suka hasala. suka ce ma junansu, Yana tsammani zama sarkinmu domin ya mallake mu? Isuhu ya yi maholki na biyu Haka kuma Allah ya nuna wa Isuhu cewa wata rana ’yan uwansa za su ba shi girma. ’Yan uwansa suka la'anci Isuhu domin mafalkinsa. Allah yana tare da Isuhu domin yana so yana da aiki musamman da yake so yi masa sai mu duba foto na biye